شبان والجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya hada fuskokinmu a wannan gari arlet kuma a unguwa ta kornak ko a jihar ko an ce a kasar nijar a jihar agadas a kasar nijar allah ya muku albarka allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku son Allah da son addini ga ku zauna kun yi shiru kuna sauraron a faɗakar da ku Allah ya ce annabi ya ce ɗan uwa da sarabi umar zai je lemu ya gabatar da wa'azin da ya isa ba sai mun daɗa ƙara wani abu ba to amma dai tun da haka aka tsara cewa mutum biyu za su yi wa'azi shi ne nima na taho don zan sauke nauyin da yake kaina na fatan wannan zama da muka yi allah ya fi mana zanabanmu ya sa aljanna ita ce makomarmu ni gaba da zan ɗauka da tunatar da mu ita ce wata gaba ce mai muhimmanci kwarai da gaske shi ne gyaran zuciya yaya za mu yi mu gyara zuciyoyinmu mu samu kyakkyawar alaƙa da ubangiji mu wanke zukatanmu daga dukkan datti da ƙazanta da cututtuka da ciwuka da za su hana mu samu rahamar Allah Ta Baraka wa ta'ala Allah madaukin sarki shi ya halitta rayukanmu kuma ya kimtsa wa wasu mutakawa wasu kuma ya kimtsa musu fajirci da kafirci to kuma sai ba mu ka'idoji da dokoki ya ce idan ka bi wannan hanyar to zuciyarka za ta yi kyau ka zama ɗan kirki ka zama ɗan ƙwarai za ka samu rahamar Allah idan kuma ka bi wancan hanyar mara kyau to zuciyarka za ta lalace ka zama ba ɗan kirki ba ka zama ɗan banza kuma da ƙarshe za ka zama ɗan wuta wa na najidain Allah ya shirya da ɗan adam hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura ko dai ba hanyar shukura wa Allah imani da Allah ko kuma da hanyar kafirci Allah ya wajabta mana mai imani da shi mu yi wa annabin sallallahu alaihi wasallam ɗa'a mu so shi mu girmama shi mai masa biyayya yin haka shi ne zai samu samu dace kuma mun tabbatar da abin da Allah baraka wa ta'ala ya umarce mu da mai da shi ana son ran ɗan adam ya tsarkaka daga dukkan al'akhlaq addaniya ɗabi'u marasa kyau ɗabi'un ƙaranci ɗabi'u na ƙasƙanci na tozartar da kai da wulakantar da kai Allah baya so ɗan adam ya zama yana da waɗannan ɗabi'u kada mutum ya zo yana da ɗabi'a wacce take fifita duniya a kan lahira ana so ya samu nafsun radiyya rai mai yarda da abin da Allah ya shimfiɗa mata fi duniya kuma ana so ya samu nafsun mutma'inna inda maut rai mai kwanciyar hankali da nutsuwa yayin da mutuwa ta zo mata shi sa Allah ce ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kun ga an mutma'inna kenan akwai natsuwa akwai yarda da Allah akwai imani da Allah kuma da ƙarshe za a shiga aljanna rayukan ɗan adam ko ran ɗan adam ya kasu kashi-kashi na farko muna da annafsul mutma'inna ita annafsul mutma'inna da na fara bayani ita ce rai wacce take dawwama akan aikata bin Allah annafsul mutma'inna ita ce rai allati tudawimu ala ta'atillah wadda take dawama akan yi wa Allah kuma tana dawama ala tarkil munkarat tana dawama akan barin munkari barin mummunan aiki ranka idan ka ji yana sha'awar yabi Allah kuma yana kyamar saba wa Allah to kana da annafsul mutma'inna وهي النفس التي دائما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر itace ran da kullun tana umarni da kyakkyawa kuma tana hani akan munkari wannan rai ce wacce take da'iman mulhamatun bil khair an mata ilhami ko ilhama da alkhairi ya Allah ka bamu an-nafsul mutma'inna annafsul mutma'inna ita ce ran da ba ta umartan ma'abucinta sai da alkhairi ba ta umartansa da sharri kuma ba ta ɗauke da datti da ƙazanta da ciwuwuka na zuciya ita annafsul mutma'inna mai ciwon zuciya hasada hikidi ƙullatar wani annafsul mutma'inna ba ta da hasada zan zo ne bayani akan me hasada da illolin hasada da irin ka ji kana kullatan wani kana jin haushin wani haka kurin bai maka komai ba ji kana jin haushinsa saboda Allah ya masa wata ni'ima kai din baka samu wannan ni'ima ba ko kuma munafurci annafsul mutma'inna ba ta barin ma'abocinta ya zama munafiki a'a yana da tsarkakan zuciya yana da wato buɗuwar kirji mutum ne mai saukin sha'ani mai saukin mu'amala salimul ƙalbi, tahirul badani zuciyar a tsarkake take gangan jikinsa kuma mai kyau ne alhamdulillah bayi da damuwa da mutane in ka samu shi baya iya baya hana kansa bacci don dan uwansa ya samu ci gaba a'a in ka samu Allah ya bar maka abin da ka samu shi ma yana roƙon Allah ya bar shi nasa dan ka samu wani ɗaukaka ko wani ci gaba baya ma bakin ciki baya maka hasada saboda yana da annafsu almutma'inna wani mawaƙi ke cewa addabtu nafsi fama wajadtu laha min ba'di taqwa ilahi min adabin yace in kana min fiddatin kalamuki ya nafs fa inna sukuta min dhahabin na ladabtar da kaina nayi yi ƙoƙarin ladabtar da zuciyata ko raina sai naga babu abin da zan ladabtar da raina irin wato tsoron Allah kenan kayi yi ƙoƙari ka wa kanka ladabi ka yi wa kanka training ki yi wa kanki ladabi da training akan jin tsoron Allah idan har mutum zai bude baki ya yi magana ya fitar da zinari a yi azurfa to yin shiru kuma shi kuma zinari ne zai samu da ka samu azurfa wanda ka samu zinari don tafi azurfa daraja rai ta biyu ita ce annafsul lawama imamul hassan al ya ce annafsul lawama ita ce nafsul mu'min ran mumini to me sa aka ce da ita lawama rai mai yawan zargi idan mutum ya aikata abu duk abin da ya aikata sai ya ji yana zargin kansa shin wannan abin ma don Allah ya yi idan ya yi magana sai ya ji a ransa cewa shin mai me yasa ya magana nan shin Allah yake nema ya datar da shi yardar Allah yake nema ko ya dan adam idan ya yi zancen zuci sai ya tuhumci zuciyarsa me ta kulla masa malamai suka ce wal fajiru la yuhasibu nafsahu duk fajiri duk mutumin da yake mutumin banza ne to baya zama a gadansa ya yi wa kansa hisabi dangane da abin da yake kullawa a zuciyarsa ko abin da yake faɗa a bakinsa tunda shi mutumin banza ne komai ya faɗa gani yake daidai ne to ita annafsul lawama wato ita ce ran da Allah irantse da ita yace la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama ayahsabu al insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana imam mujahid yake cewa menene haƙiƙanin ma'anar nafsul ita ce ran da kullum tana zargin wato ma'abocinta me yasa bai yi sallah ba me yasa bai yi sadaka ba me yasa bai bi Allah ba me yasa bai yi haƙuri ba hiya nafsul talumu alama fata watan damu tana zargin abin da aka aikata ya wuce kuma tana yin nadama akan abin da aikata aka aikata ba daidai ba sannan wata lumu nafsaha ala shar ran da take zargin kanta da aikata sharri don me sa ta aikata kuma akan alheri me sa bata aikata ba ra'aitu zunuba wani malami yake cewa رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها يشي ناقا rayuwa ta nuna mun cewa daga cikin abin da ke kashe zuciyar dan adam shine aikata zanubi yan uwana na musulmi wallahi wallahi idan muna so mu zauna lafiya da ubangiji to mu daina barin zunubi yana mana kata gida muna sabon Allah sabon Allah yana kashe zuciyar ɗan adam barna fasadi yana rugurguza zuciyar ɗan adam ya mai da kai ba kowa ba ya mai da kai baka da daraja a wajen Allah baka da daraja a wajen mutane kuma yawan aikata zunubi yana gadar mutum kaskanci a cikin al'umma wa sun zulma idmanuha zuciyarka ba za ta gyaru ba ranka bi zai gyaru ba idan baka nisanci sabon Allah tabaraka wa ta'ala ba rai ta ƙarshe ita ce annafsu al'ammaratu bisu ita ce mummuna wancan zuciya koran musulmi ta biyu allawama ta mumini in ji hasan basari ta kuma wannan ta ƙarshe ita ce mummuna annafsul khabisa mummunan zuciya ko mummunan rai wanda kullum wannan ran kwaɗayi yake ya aikata sharri ba ya aikata alkhairi ba la ta'muru sahibaha illa bi ma'siyah wannan zuciya ita ce zuciyarta ba ta umarta ma'abucinta sai da sabon Allah duk wanda ya ga kullun sha'awar sai saba wa Allah ya yi zina ya yi caca ya shagiya ya yi barna ya yi zalunci shi sha'awarsa kawai yaya zai ya saba wa Allah ta wannan yana da annasu al'ammaratu bisu kuma Allah ya ce innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahimar rabbi duk wani mummunan abu da ka sani annafsul ammara bisu ita ce umartan mutum zuciyarsa ta sa shi rinka sha'awar munkari ta hana shi ya aikata aiki mai kyau ta umarce shi da saba wa Allah tabaraka ta'ala ta umarce shi da yin zalunci ga halitta ya kuma zalunci kansa Allah kuma ya jarrabe shi duk da cututtuka duk munanan cututtuka na ƙazanta mai wannan zuciyar yana tattare da ita yana tattare da bakin ciki yana tattare da hasada yana tattare da ullata yana tattare da munafurci baya jin daɗin rayuwarsa idan bai aikata waɗannan abubuwan ba wannan shine sahibin annasu al'amara bisu wani malami yake cewa ashku ila Allah nafsan ma tulaimuni tabghi halaki wala alu unajiha ma in tazalu tunajini بمعصية فيها الهلاك وإني لا أواتيها yace ina kaiwa ƙara zuwa ga Allah dangane da zuciya da ya bani ko rai da ya bani wanda bai dace da ni ba kullum wannan rainawa yana neman ya halakar da ni ne yana nuna mun sha'awar saƙo kullum yana ta mun in saba wa ubangiji amma ni ba na yi wa wannan rai biyayya kuma ba na yi mata da'a kenan ya yi ƙoƙari yana ƙoƙarin wato ya kare kansa daga sharrin annabsu al'ammaratu bisu rai da ke umartar mutum yawan umartar mutum da mummuna abu Allah ya kiyaye mu ana son nan adam ya zama mai wadatuwar zuci ya zama mai haƙuri ya zama mai zurfin tunani da sanin ya kamata da wannan ne za ka zama musulmin kwarai, da wannan ne za ka samu nasara a gurin Allah ta baraka ta'ala kuma ka samu taufiki kai kyakkyawan mutuwa duk wanda ba shi da wannan to yana cikin damuwa kwarai da gaske yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga Abu Huraira yace da shi kun wari an a a'badan nas ka zama mai taka tsantsan sai ka fi kowa ibada wa kun ta kun ashkaran nas ka zama mai kana'a mai wadatar zuciya sai ka zama kai kafi kowa yi wa Allah godiya hadisin ibn maja imam al-albani Allah ya masa rahama ya inganta shi hadisi ne sahihi to me ake nufi da alqana'a kuma me yasa na kawo wannan magana ana so mutum ya zama mai qana'a mai wadatar zuci mai haƙuri da abin da Allah ya bashi saboda bayanin da zan zo ne nan gaba kaɗan lalle musulmi ya zama mai haƙuri da abin da Allah ya yanka masa na'am wani Allah ya bashi ya mallaki jiragen sama bai san adadin su ba na'am wani ya mallaki kamfanoni na'am wani ya mallaki motoci wani ya mallaki gidaje wani ya mallaki ya'ya ya mallaki moto ya wannan kadarori yana da arziki wani kuma ba matsalarsa bane talauci gaba dai a rayuwarsa bai san talauci ba wani kuma yana nan daidai da ƙasa cikin takon hannunsa bai mallaka ba amma ba mamaki wannan mai wannan ɗabi'ar watakila wanda yake cikin talaucin watakila ya fi wancan yawan sallah ya fi wancan yawan karatun ƙur'ani ya fi wancan yawan ibada haka Allah yake raba rayuwar mutane wani ya bashi wadata wani ya bashi a cikin talauci don ya jarrabe mutane ba a zuwa a zargi Allah a ce don me yasa ka ba wani wani baka bashi ba ba a yi to kai kokari ka zama mai hakuri da rayuwa duk yadda Allah ya ajiye ka ka ce alhamdulillah don ku kafi wani duk wanda bai yarda da abin da Allah ya rubuta masa ba to yana zargin ubangiji ya zalunce shi kenan kana'a wadatar zuci shine mutum ya yarda bi rizqillahi da arzikin Allah a kansa kuma ya daina kiyasin komai da dukiya ko ya rinka kiyasin duk abin da aka bashi ya ce to me yasa wani aka bashi kaza ni ba a bani ba a'a wannan ba abun kwarai bane ba manzo Allah yana cewa lisul ghina an kasratil arad walakin al ghina an nafs hadisin ibnu majah albani ya inganta shi yawan kadara yawan kaza ba shine wadata ba wadata ita ce wadata zuci to ku zama masu wadatar zuci wani ya kwana yana cin abinci har ya lalata masu ciki ta gudawa wani kuma ya kwana da yunwa wani ya cika aljihunsa da dukiya da arziki ya yi harka wani kuma ya zama buge-bugen da duk zai gaba da ko ya haɗe mai samu haka Allah ya raba amma Allah ba a zalimin bawa bane kuma kowa zai ba shi rabarsa wani ya ce karka damu wani yana da motar hawa kai baka da shi na'am bai baka motar hawa ba amma ya baka abin da zaka hau motar hawa yanzu wani ya hau mota mai tsada daga nan ya tafi gadas ko ya tafi ya mai kai baka da mota kuma ka je tasha ka biya kuɗi kamar yadda ya je kai ma ka je wani ya gina gida ya kwanta ya yi bacci da munshari wani ya kuma ya gina gidan karashi kuma ya kwanta ya yi bacci da munshari wancan ya je agadas kai ma ka je agadas wannan ya yi bacci kai ma ka yi bacci ba mamaki mai gidan ƙasa mai gidan kara ya fi samun kwanciyar hankali wajen bacci mai lafiya sama da wanda ya gina dogon bene wani baya bacci sai da allura ga arzikin ga wadatar ga kaza amma billahi azimu ba zai yi bacci ba sai ya soka wa kansa allura saboda bai da nutsuwa ya tara wa kansa bala'i ya tara wa kansa musiba ya ci haram ya cuci mutane ya hada dukiyar suwa ne ya yi handama ya yi wawura ya cuci suwa ne ya zalunci suwa ne gaba ɗaya rayuwarsa kan haram yake yi amma fa ga dukiya kuma Allah ya bashi yana da ita gabar magana ta ta biyu jama'a zukatanmu suna da rashin lafiya in rashin rashin lafiya rashin lafiya kala biyu ne akwai rashin lafiya na zahiri na gangan jiki akwai kuma rashin lafiya wanda yake na ciki ba ganinsa ake yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta zuciyar ɗan adam tana iya ɗaukan ciwo wanda shine nake magana a kai ka yi ƙoƙari a cikin wannan jawabi na wadda zan yi ka gane shin zuciyarka ba ta da lafiya ko lafiyar ta ƙalau ba ina nufin ciwon da take buƙatar allura ba ba ina nufin zuciya ka tana da rashin lafiya da take buƙatar ka je likita ya auna sai ya ka magani ka sha ba a'a wani rashin lafiya ne na ruwa, rashin lafiya na fushi rashin lafiya na gaba da ƙiyayya rashin lafiya na hasada rashin lafiya na kullatar yan uwanka da gaba da su wannan shi nake nufi Allah ya faɗa yana bayani akan munafukai ce fi ƙulubihin maradun da marada wa lahum adabun alimun bima ya yakribun zukatansu akwai rashin lafiya ta wannan shi abin da Allah ke nufi munafukai kafirai akwai rashin lafiya Allah ya ƙara musu rashin lafiya saboda abin da suka sance suna ƙaryata addini suna ƙaryata Allah Allah ce wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wannan rashin lafiyar zuciyan yakan sa mutum ya mutu yana kafiri duk wanda ya ji cutar nan da za a yi bayani bai yi ƙoƙarin ya nemi maganin waɗannan cututtukan da muke faɗa ba to wallahi zai mutu yana kafiri daga cikin ciwuka na zuciya yan uwana zan kirgo su a gurguje akwai tsabar attama in an ce attama wato sa ido da tsammanin ko kuma da neman abin da Allah ya ba wani kai me yasa ba a baka ba shine attama attama aksul kana'a in an ce kana'a wadatar zuci in an ce attama'u to kishiyar wadatar zuci a cikinmu akwai waɗanda ba su da wadatar zuci da ya ga wani da riga mai kyau sai bakin ciki ya kama shi sai kasa bacci saboda abokinsa ya canza riga shi bai canza ba da ya ga wani ya gina gida mai tsada sai gaban sai rinka faduwa me yasa wani ya samu kuɗi yasa wani ya arziki ne bai arziki ba yaro karami a gaban mu ya tashi yanzu yana hawa motoci masu tsada ya gina gida yana harsa yana fita kasan waje yana talatala wallahi al'azimu bai zai iya bacci ba saboda me yana da wannan afama ba shi da kana'a ba shi da wadatar zuci bai yadda ba adamu riba bi qismatillah الطمع هو عدم الرضا بقسمة الله mutum ya ƙiya yadda da abin da Allah ya raba masa warrak fil husuli alama fi aidil akharin mutum ya ci kwaɗayin sai ya samu abin da ke hannun mutane ba tare da ya sha wahala ba wata rana an kira wani taro wani matashin mai kuɗi ya yi kuɗi ya yi aure ya kira walima ya zo ana ba da abinci ya tashi yana jawabi yana faɗan ni'imar da Allah ya masa yana cewa mutane su yi haƙuri arziki Allah ne yake bayarwa shekara kaza da ta wuce bayi da kaza bayi da kaza bayi da kaza mahaifinsa talaka ne iyayensa talakawa ne ba a san su ba a gari amma yanzu Allah ya bashi ba tare da ya ji ya yi bokanci ko ya tsafi ko wani abu ba ga shi Allah ya buɗe masa abokanansa ne tara yake gaya musu kurin a cikin abokanan nan nasa sai wani ya ce kidan na rabu da shi mutumin banza mutumin ban a taron fa yake gaya musu yace yace yace yace yaushe ma ya kudu a nan muna ganin sa yake kaza yake kaza yana bayani yana cewa a taya shi addu'a kuma ya dan kawo 'yan kaji an cinye ya ɗan rarraba abubuwa an lamuke shi kuma wancan yana zagin sa kuma bai tashi daga wurin ba da haka sai rashin haƙurinsa ya bayyana to wannan ciwo ne daga cikin ciwukan zuciya ka ƙika haƙura da abin da Allah ya baka kana neman na wani na'am wani ya ɗinka kaya mai tsada ya saka shadda mai tsada ta sifa kaza ko ta naira kaza ko ta dala kaza na'am kai kuma za ka je ka sayi yaji daidai gwargwado kai ma saka shi kenan Allah sa albarka me damuwa kayi kana jin kayi wanka ka je masallacin juma'a ni ma zan yi wanka in saka yadi na mai araha iya daidai karfi na kin kana ga daren ka hau mota ta miliyan kaza ni ma kuma zan ce na hau mota ta dubu ɗari kaza ko ba kuma ne in kana ga daren ka gina gida mai kaza ni ma na kama hayan gida na kaza in kana ga daren kana cin abinci kaza ni ma ina cin abinci irin daidai gurgudu na to da za mu zaɓi rayuwa a haka kowa ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi to da mun huta da mun shiga cikin bakin ciki da damuwa ba abu na biyu hassada yana daga cikin ciwon zuciya rashin lafiya abinda ake nufi da hassada shine tamanni zawalu ni'matil ghair mutum yayi burin wata ni'ima da Allah ya ba wani Allah ya kwace ni'imar ya bashi shi wani Allah ya sa ya zama babban ma'aikacin gwamnati yana samun alheri sai ka ji a ranka Allah ya kwace ya sa ba shi bane kai ne wani Allah ya bude masa harka ta kasuwa kasuwa tana yi da shi yana samun abun duniya sai ka ji bakin ciki ina ma da kai ne ba shi bane kana fatan Allah ya sa asara ka same shi ya talauce kai ka samu hasada malamai suka ce alhasidu la la ya nalu maksuda shi dai mai hasada ba zai taɓa yin shugabanci ba saboda shi bai iya ga wani sama da shi ba kuma ba zai taɓa samun biyan buƙatarsa da yake so ba duk wanda Allah ya jarabe shi da ciwon hasada to ya ɗauka yana da cutar da ba zai taɓa samun warakarta ba in bai tuba zuwa ga Allah ba kuma ba zai samu biyan bukatarsa ba kai don wallahi dole ne ka wayi gari ka ga wani ya fi ka ka duba fa ya san hannunka wannan da Allah ya halicce ka ba guda biyar ba ne amma Allah bai maka su iri ɗaya ba in ka miƙe hannunka duk inda za ka miƙe hannunka wannan bai isa iso wannan ba haka wannan ma bai isa iso wannan ba wannan ma bai isa iso wannan ba ga wannan Allah ya bashi kiba da kauri sai ga danta kuma haka bane ba duk inda wannan yatsan zai yi ya ce ai ni mai kauri ne ina da karfi sai na iso wannan wallahi sai dai a tsinke shi wannan shi kuma masifa ne da shi ga fada ga danta yayi yayi yayi ya iso wannan duk inda za a yi da zai iso ba haka Allah ma ya yayi bai daidaita su ba a gidan ku uwar ku ɗaya uban ku ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya za ka ga wani fari sal wani kuma baki irin kamar an kada gawayi amma gidan ku ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya wani za ka gani shi rushe shi rungujeje kaya guda kato wani kuma yadda ka san ka fure shi zai kwanta amma fa uwarsu ɗaya ubansu daya wani mai haƙuri wani mai fushi wani mai kudi wani talaka wani namiji wata mace amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to me sa kai haƙuri da wannan kuma ba za ka yi haƙuri da rabon da Allah a rayuwar duniya ba babu kai ba samun kwanciyar hankali matuƙar ciwon hasada yana damunka a zuciyarka wallahi kuma wallahi ciwo ne mai wahala a sha'ani damun mutum yake wani ƙwarnafi wani abu za ka rika jin yana ka saboda ku kullum ka fito sai kaga wanda ya fi ka kai wallahi ɗanka ma sai fi ka kaga dai ɗanka kai ne ka auro uwarsa kai na kudarsa a gaban ka aka haife shi ko to billahi la ilaha illa wa zai iya yi wa ɗanka ya zo ya fi ka wadata ya zo yana tambayan bukatun ka ya lale maka ya baka ka yi godiya kuma to mun gode Allah ya maka albarka ya ranna mun gode amma maka riga shi zuwa duniya kai an rubuta maka talauci shi kuma an rubuta masa wadata yaya za ka yi sai haƙuri to kar kai hasada to amma daman hasada ɗabi'ar mutane ne na banza kafirai sun yi wa annabawan hasada duk annabawan Allah sai da kafirai suka yi musu hasada me yasa Allah ya maida su suka zama annabawa ka duba annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabin Allah da ƴan uwansa ubansu guda ƴaƴan annabi Yaqub wallahi ce da suka masa hasara saboda me saboda Allah ya bashi mulki Allah ya bashi wadata Allah ya bashi sarauta suka ce ukutulu yusuf aw inrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ku kashe yusuf wannan fa gidansu ɗaya mahaifinsu ɗaya ashe ana iya samun hasada a gida kaninka ya maka hasada yayanka ya maka hasada ko kanwarka ta maka hasada ko wane ɗinka ya maka hasada a gida ma za a iya samu duk wanda ya ga wai ba za a yi mai hasada ba shi kuma yana bata kansa lokaci ne kai dinwa tunda annabawa ma musu hasada kawai ka dage da zikiri da addu'a da roƙon Allah shine kawai abin da zai taimake ka ka dage da zikiri ka dage da roƙon Allah amma wallahi sai an maka hasada suka ce duk wani mai ni'ima mahsud duk wanda Allah ya bashi wata ni'ima wallahi sai an masa hasada kaga lafiya idan ubangiji ya baka wani sai ya maka hasada me yasa ka fi shi lafiya wani kullun yana zurutu ana soka masa allura yana shan kwayoyi ya gagara warkewa kai kuma sai ka zo kai ka miƙe ka sai ka yi wallahi shekara guda ko fanna dalban sha ba shi kuma zai yi lissafi ya kashe kuɗi sai fa ta fi miliyan akan wani ciwo kuma ya ke warkewa to wani sai ya ma hasada akan lafiya idan ka auri mace kuna zaman lafiya wani sai ya maka hasada akai idan ka gina gida sai an masa hasada in ka sai mota mai kyau sai wani ya zage ka kana wucewa da wacce ce dan iska ga yaron nan yayi kudi shai ya bar mu cikin yunwa da talauci dan banza abokin ka ne kuma wallahi sai ya masa wallahi alazim mala a gida wani mai kudi yake gaya mun attajiri ne ya mana malam ai mana addu'a nace ce me faru ya wallahi a karmakallahu yan uwana ne suke nuna musu abubuwan da nake mamaki ya Allah ya sani na wahala wajen neman arziki da taimakon Allah Allah ya bani sun haɗa kai da mahaifiyata nema suke sai sun rugunar da ni na ce me faru ya wallahi malam ƴan uwana kurin sai su zo duk shekara in zo na fidda zakka zan ba wannan miliyan kaza wannan bashi dubu ɗari kaza wannan ya bada kaza in bada kaza wanda yake da kokari yake juya dukiyarsa nake ba shi zakka mai karfi saboda shi ma ya samu wadata gobe ya ba wasu ya rage mana nauyi a gida Ya ce, wallahi a cikin yan uwana din akwai wani dan uwana wani yaya na, ba shi da kirki ina ba shi kuɗin nan zuwa yake ban kaɗar da su kuran ya yi ta aikin banza da kuɗin ya cinye kawai sai zo wajen mahaifiyata sai ya fashe mata da kuka yanzu ni yanzu hajiya haka zaki zo ki banni ga dan uwana yana cikin wadata ya gina gida yana hawa motoci yana tafiya kasar waje ni ina cikin talauci ba da kaza ba da kaza ba da kaza to shikenan ni so ake mutu a cikin talauci shikenan uwar sai ta kira babana shi hajiya ya aka zo zo zo ga Allah nemo miliyan biyu ka bashi ya ce hajiya miliyan biyu na zan samu miliyan biyu ka ce ka ɗauko ka bashi in ba ka ba zan tsine maka albarka ya ce sai in in ɗauko in bashi in na ɗauka na bashi na bashi wannan miliyan biyar bayan wata biyu wata uku wata hudu ya kashe kuɗin sai kuma ya sake zuwa gaban tsohuwan nan ya tsuguna ya fashe mata kuka ya ce malam ni fa tsohuwan nan gaskiya sun sa ni a gaba za su karar da ni yaya <laughs> za a yi na ce eh to gaskiya dai abin kam sai an sake gyara saboda yana fakewa da tsohuwarka ne yana cutar da kai ce kuma duk inda je sai ya zage ni in ba shi ya zage ni saboda mun fito ciki daya na cika ka haƙuri ka ci gaba da taimaka masa daidai gwargwado amma maganar ya rinka zuwa ana yanka masa miliyoyi yana kashewa yana dawowa mahaifiyarka tana cewa sai an bashi wannan zancen fa sai an gyara shi idan tsohuwa ba ta gane ba a mata bayanin yaya ake neman kuɗin nan ya kamata ta gane karatun kwarai da gaske an cire miliyan biyu an bayar an cire miliyan kaza an bayar a shekara an bayar a jari karewa zai a ya ce amma ga wani nan duka duka kudin da na bashi ya wuce dubu ɗari kaza ba amma yanzu ya yi ƙarfi shi ma har ya fara biyan zakka amma shi wannan babban yaya babban banza ba zuciya sai shaye shaye sai aikin banza to za ka samu matsala daga gidan kuma daga gidanku za ka samu matsala wani ya ce daga cikin matsalolin suke damunsa a rayuwarsa shine iyayensa akan harkar dukiyarsa yace wallahi malam idan nazo zan cire zakka kurin babana zai ce ka tattaro zakkan nan duka kamun ita in ba ka ba kuma na ne maka albarka alhaji ina da mutanen da zan ba su ka kawo ta idan ya ɗebo ta ya kawo ta haka zai zo ya yi shi zai sarrafa yadda ya ga dama ya ba da na bayarwa su cinye na cinyewa na ce to abinda za ka yi in ka zo sai ka dan nemi wani abu kaɗan haka in za ka yi miliyan uku sai ka ba shi miliyan ɗaya nawa ce ka sai ka ce miliyan ɗaya ce kai ka je ka raba miliyan biyu shi kuma ka bashi ka ta masa addu'a Allah raba ku lafiya ba fa cewa ne ka ce Allah ya sa ya mutu da wuri ba fa ba haka nake nufi ba to hasada din kala biyu ce jama'a akwai hasada mazmuma akwai hasada wadda take mahmuda mazmuma mahmuda wato hasada mazmuma hasada da ba a so shine wanda na yi bayani dinnan akwai hasada mahmuda hasada da ake so abin yabo ce ma farar hasada ake ce da ita a hausa kamar yara ka ga mutum allah ya bashi arziki ya bashi wadata yana gina masallatai yana taimakon marayu yana gina makarantu yana taimakon yara yana samun musu aiki da sana'a sai ka roƙi Allah Allah ka bani arziki irin na wane ni ma na yi aiki irin na wane kaga anan gurin baka ce Allah ya lalata arzikin wane ba kuma baka masa bakin ciki da yasa ya samu ba cewa kai Allah ka bani arziki irin na wane dan nima ne aikin alheri irin na wani aikin alherin da wani yake yana burge ne ko kuma kaga wani Allah ya bashi ilimi ya bashi alkur'ani ya bashi hadisi yana aiki yana sallar dare yana karatun qur'ani yana da'awa yana karantarwa yana ilmantarwa yana aikin Allah da ilimin da Allah bashi duk inda ka ganshi da'awa yake karantarwa yake sai ka ce ka ya Allah ka bani ilimi irin na wani na yi salloli irin na wane ne da'awa irin na wane ne aikin alheri da ilimi na irin na wane ya Allah ka bani wannan hasada din farar hasada ake ce da ita wato hasada wato mai kyau wacce take ba laifi ba ne dan mutum ya yi ta yan wana musulmi akwai hadisi ingantacce da manzan Allah sallallahu alaihi ya yace la hasada illa fitnatayn rajulun atahu Allahu alqur'ana فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار wannan shine dalilin bayanin hasadan da na gaya muku haɗatacce hadisi ne imam bukari ya ruwaito shi wato ana fassara wannan hasada ɗin da ghibba a larabci ba sa ce da ita hasada don kace kama da waccan sai ce da ita mai ghibba Imamul al-asma'i yake cewa balagani anna Allah azza wa jalla yaqulu al-hasidu adu ni'mati mutasakhitun liqada'i ghairi aw liqada'i ghairu radin biqismati Allah yana faɗa cewa duk mai hasada maki ne akan ni'imata da nayi wa bayina yana fushi da hukuncin da nayi da kaso da na kasa allati qasamtu baina ibadi wanda na raba a tsakanin bayina kamar yadda imamul bayan ya rawaito hadisin a cikin shabul iman wani mawaƙi yake cewa laisa lil hasidi illa ma hasad falahu al min kulli ahad yace wa ara wihdata khairun lil fata min jalisi su'i fanhaf in qa'ad yana magana akan wato sharri da illar hasada da sakamakon ta na ƙarshe jama'a daga cikin ciwuka na zuciya akwai girman kai na rufe kofar hasala Allah raba mu da hasala girman kai rawanin tsaya in ji bahaushe malam mutum kurin ya rinka ji yana kumbura ci shi kadai ba buga masa iska akai ba wani daga ganin su ka gaina tafiya ka san cewa ba a sai yake wallahi in gaskiya da rena mutane shine girman kai basarul haqqi wa ghamtun nas cikin gaskiya da rena mutane shi fa ba a isa gaya mai gaskiya ba kuma duk wanda ya gani yana ganin sa banza banza yana maka magana ta renin hankali yana maka magana ta wulakanci kuma kai ba kowa ba ne in ka ga ya sallama maka to kana da duniya a hannunka kai ko kana da duniyar ma a hannunka in ya ga dama zai ce baka da ita bai yadda da kai ba to karku ku yadda ku sifanta da sifa ta girman kai shi mai girman kai tsiyarsa baya ganin gaskiya karbe ta wallahi duk wanda ya zo yake gaya mai gaskiya kurin kallon sa zai rinka yi sama da ƙasa kai kuma waye wannan yaushe ma ka kai da za ka gaya mutane gaskiya baya karban gaskiya kuma ya rena mutane hankali manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi riwayar imamu Muslim da imamu Tirmidhi yana cewa ma naqasat sadaqatu min mali jama'a sadaka ba ta tauye dukiya ina masu kuɗi ina masu wadata ina masu arziki bayar da sadaka baya tauye dukiya ɗan sadakar da za ka bayar a masallaci ɗan sadakar da za ka bayar na zakka ɗan sadakar da za ka bayar na taimakon wani wallahi baya rage dukiyarka saboda karuwa take hadisi ya zo sahihi manzo Allah yana cewa mala'iku kullum suna yin addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa astaghfirullah ya Allah duk wanda yake ciyarwa ka maye masa abin da ya bayar duk wanda ya bayar ka ninninka masa duk wanda ya dauki taimako ya ba wani Allah ka mayar masa wanda mala'iku ne suke maka addu'a kana kwance a gadon matarka baka sani ba wa ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike yake bayar Allah ka dora masa hasara mala'iku ne suke wannan addu'ar to kaga ruwa ashe bala'i ne ashe ruwa musiba ne ashe bayarwa alheri ne to shine manzo Allah ya gaya mana wannan hadisin ma naqasat sadaqatun min sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ba wa ma za da allahu rajulan bi afuwin illa izza matukar mutum yana yawan yin afuwa to zai samu ɗaukaka a cikin mutane din mai yafe wa mutane to zai samu ɗaukaka an yi maka kaya yafe to kai ne a gaba sun yi maka rashin kirki kaya yafe to kai ne a gaba ya ce wa ma a hadu lillah illa rafa'ahu matukar mutum ya yi tawadu'u mana bai yi girman kai ba ya kankan da kai to insha Allah ta tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki kuma zai ɗaga shi shine illa rafa'ahu Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗaga shi wannan hadisin sahihi ne hadisi ne wanda yake ingantacce imamu tirmidhi da imamu muslim suka rawaito shi malamai suka ce shi girman kai ɗaya daga cikin illar da girman kai zai ma shi ya hana safan gaskiya ko da daga bakin baban kai zo ta zo mai gaskiya ya rena ubansa mai girman kai ya rena ubansa ko ya fi kowa gaskiya mai girman kai zai rena matarsa mai girman kai zai rena malaminsa mai girman kai zai rena shugabansa mai girman kai zai rena abokinsa mai girman kai ya rena kowa kowa ba kowa ba ne kudin sai shi duk wanda ka ga yana da irin wannan ɗabi'ar to kai nesa da shi don zai halakar da kai annabi nuhu ya ba da labari dangane da mutanensa mutane ne mutakabbirai masu nuna isa da girman kai Allah ya ba da labari ya yi ce musu wa'azi a gida ya musu a daji ya musu a ina ne ya bi su a ɓoye ya musu a fili ya daga murya ya gaya musu amma sun ki karɓa saboda girman kai Ina arsana nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun Ali, kala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu ya yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ناكرا سجرة درانا نامس وعزي أما والله كنا نليك مصبع أظن لي كارمس إلا وضو وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشوا ثيابهم وأثروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يرى بعد الأباري يتي ناكي راسو نايمس وعزي أبوي نايمس أفيلي أما دلوك تنزو نايمس وعزي ناكي نسيس نيهننسو أتشكم كنوا ساكا ستوشي ji dole ya da babu ja'alu asabi'ahum fi adanihim wannan bai isa ba sai su ɗauko kayansu ko bargonsu ko mayafi ko rawaninsu sai su lullube su wai kada ma magana annabi nuhu ta shiga cikin su wastashiru thiyabahu wa asarru wastakbaru sikbara suka girman kai shine muhallin shahid yace ku bauta wa Allah ku yi imani da Allah Allah zai gafarta muku zunubin ku zai sauka muku da ruwan sama zai ba ku yaya zai ba ku arziki zai ba ku kaza amma girman kai ya hana mutanen annabi nuhu su karɓi wa'azinsa shekara ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi shekarun da'awa kawai amma Allah ba su imani ba shi to illa girman kai kenan ga karuna karuna gidan kuɗi karuna gidan arziki amma me ya hana ƙaru ne ya bi annabi musa girman kai Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baza alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قارون Allah ya ce ƙaruna yana cikin mutanen annabi Musa amma ya musu girman kai ya musu ɗagawa ya nuna musu isa Allah ya ce mun ba shi arziki mun ba shi dukiya wanda ƙaruna saboda arziki da dukiyarsa makullai kawai kile-kile-kile-kile na arzikin annabi wato karuna wallahi sai ƙarfi madaka dawa sun zo sun haɗu ba su iya ɗaukan makullan kaɗai ba ba kawai yawan arzikin ba makullan da za su buɗe arzikin karuna wallahi al'azimu sai an samu ƙarci latanu bil usbati ulul quwwa mutane suka ce da shi karka alfahari karka nuna isa karka yi girman kai dan Allah baya son masu alfahari annabi musa ya ce da shi karka alfahari ya ce ka nema daga dukiyar da ubangiji ya baka ka nemi lahira karuna Allah ya baka kuɗi karuna Allah ya baka arziki karuna Allah ya baka dabbobi karuna Allah ya baka menene da iyayenmu da kakanni in suna so su yi mana bayanin arzikin karuna sai a ce ka sa hannunka a kunne haka ka toshe za ka ji wani to wannan kuɗin karuna ne wani karatu ne wadda in baka gane shi ba wato to ba za ka gane komai ba in kana so ka gane wai yawan kudin karuna to baki ba zai iya ma bayani ba sai in ka sa kunnen ka haka ka toshe to wannan yawan dukiyar karuna kenan anan Musa ya ce to ka yi amfani da dukiyar ka nemi gidanka na lahira Shi ne muke gaya masu hali masu arziki masu wadata ma'aikata gwamnati da Allah ya ba ku dama ku nemi lahira da dukiyar da Ubangiji ya ba ku in ka hau mota za a daina yayin ta dan ka gina gida mai tsada za ka mutu a ɗauke ka daga wannan gidan a kai ka gidan ƙasa a ne ka yawan wala an ƙaribin min kusurin muzakkafatin ila ci turabi wa yau da ofihi mahjuran wahida a haka bihi shuhubul turabi za su je su binne ka a cikin ƙasa a zo a rabe motar ka matan ka nan kyawawa da ka aura ko buzaye ko farare ko baƙaƙe ko yan kaza ko yan kaza wani zo ya aure su matakka ta je ta kwanta da wani namiji a mata guda kana can ana dukanka a kabari ba kai aikin Allah da dukiyarka ba wani ya zo ya aure matakka ya'yanka ƙanana suna ce wani baba dukiyar da ka mutu ka bari wani ya zo ya cinye dukiyar wani bawa Allah yake ban labari ku yi hakuri bari ba ku labarin zan tsaya akan nan wani bawa Allah yake ban labari ya ce ta malam wani aboki na yana da kuɗi na ce ya aka ta ai malam biliyoyi ne da shi ba ma miliyan ba biliyoyi shi amma wallahi malam a iya sani na bai taɓa yin aikin alheri ba duk inda ake aikin alheri baya zuwa sai barna shi dai ka ci kwamansa ba zai ciwu ba magana a zo a yi aikin Allah da dukiyarsa babu wannan magana ya malam yaron na yana da kuɗi ga yaran ta ga kuɗi guguwar kuɗi ne suke ɗibar kamala motar da ya ga dama yake hawa Kashi kuɗi a riga kashi kuɗi a ginin gida kashi kuɗi a kaza amma ba aikin Allah Ya ce wata rana kwatsam yi tafiya kurin je tafka hadari da mota wuyan sai karye ya mutu Ya ce duk abokananmu ba wanda ya kai shirfin asiri Ya ce malam abin da ya ban tsoro abin da ya gigita ni ce akwai wani abokinmu talaka ko hira ba ma yi da shi ko zance ba ma yi da shi bai isa ma ya zo wajen amma tare muka yi makaranta da shi bai da komai amma mutumin kirki ne ya ce da wannan abokin namu ya mutu sai rinka zuwa yana gaida matar abokin yana gaishe ta yana cewa ba ku da matsala da ya taimaka muku tana dan aikensa a sayo kaza a sayo a matsayin abokin mijinta ne yana kula da marayunta ashe mutumin yana da manufa a kwarai kuwa ni ban ga laifin sa wallahi ai duk inda ka zama ya koma nan ka je ka tambaye shi inda zai inda na halal ne da aikin aikensa ana gani ana akwai banza matar matar abokinka tana aikenka ya ce banza ya ni na san me nake nufi yi kula da 'ya'yanta har yi saba da 'ya'yanta yaran suna baba baba ya ɗauke su yi kaza yi kaza yi kaza sauransu can bayan wani lokaci kafin masu nema su zo tana gama ta kawa sai ya aika ya ce a gaya masa fa shi yana so zai taimakawa ‘ya'yan abokin nan nasa yana so ya kula da su saboda wallahi tausayin su yake ji so yana so ya gaya mata yana neman alfarma da Allah ko za ta aure shi ba wai don wani abu ba kawai yana so ne don me ya kula mata da ‘ya'yanta Ah, ni yanzu yanzu ya za a ce kaza kaza kaza ya ce kin ga ki nutsu hajiya ki nutsu ki je ki shawara tana zuwa tana shawara wasu ya ce ai talaka ne ai bai da komai kaza kaza kaza sai wasu daga cikin kawa suka ce ki wannan mutumin ku gaskiyarsa ba ki ga ya fito sayin ki ba shi za ki je ki aure mijin da ba ya tausayin ki wanda zai aure ki ba dan Allah ba yanzu wannan tun da mijin ke mutuwa ya zo ya tsaya miki ta ce gaskiya kullum sai ya zo gidan nan su bebe sun saba da shi yara sun saba aka ce kurin ki aure shi ki rufa masa asiri ku rufa junan ku asiri ki je ki amarcin ki angwancin sai ci gaba da kula miki da yaya kawai sai ta aika masa ce bismillah asa ranar daunar aure ko sadaki bai da shi ya je fafato ya nemo kayya kayya kayya aka zo aka yi aure ba goganka sai ya dawo yana hawa motar abokin ba <laughs> Allah wallahi gidan abokin nasa shi ya zo da ya zo mai gadi zai da nan tititit wuri kai mu dama ka tsara kana mana hauka ya shiga da ku kofar gida kake zuwa yake sallama yanzu ya samu shiga shi ne mijin matar ya miƙe kafa sosai Allah ya hore masu to anan muna gaya muku duk wanda yake da nufin asiri yake da wadata ya tsaya ya gina lahirarsa kafin ya mutu wannan bawan Allah yake ce ya ce tab a ya launi tun da na ga wannan wallahi in na zo zuwa nake na more kuɗi na sosai ya ce wallahi malam na zo akwai inda ake sai da wata kaza lafiya ya ce guda nake siya guda ɗungurungun ɗinta ya ce haka zan sa a dafa min ita ko kuma in siyo ta in tsugunar da ita ta yi ruku'i haka in rinka yankan ina yankan sai na cinye ta tas ya ce in ci abin da na ga dama in ci abin da na ga dama to haka karo ne ta girman kai har dai inda aka je yace inna ma utitu ala ilmin indi Allah yace awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimin mujrimun anan zan dakata saboda kurewar lokaci akwai sauran rashin lafiya na zuciya amma ba mu da lokaci ma haɗu wani lokacin insha Allah abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana akwai kisoshi da so in bayar amma wannan shi hana kun gan shi nan wannan mutumin shi hana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi